ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب duk waɗannan hujjoji bayyanannu a cikin mutane kawai waɗanda suke riƙon wasu ababen bauta koma bayan Allah suna daidaita su da Allah suna son su kamar yadda suke son Allah amma waɗanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah fiye da yadda waɗanda suke son ababen bautarsu saboda su muminai ba sa haɗa Allah da wani wajen bauta kuma suna son sa a cikin yalwa da tsanani amma waɗancan mushirikan suna son ababen bautarsu ne a cikin halin yalwa da farin ciki amma a cikin halin tsanani ba sa kiran kowa sai Allah da a ce waɗanda suka yi zalunci ta hanyar aikata shirka da laifuffuka za su ga halin da za su kasance a lahira yayin da suka ga azaba da sun gane cewa lalle wanda ya kaɗaita da ƙarfi gaba ɗaya shine Allah haƙiƙa shi Allah mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa kuma da za su ga haka da ba su haɗa Allah da wani ba